السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دقيقة ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da mu wafaka na duniya da lahira don farkin sunayensa. Wa inna lakum في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون الله تعالى وإن لكم وإن لكم في الأنعام لعبرة للي كنا دون إسنا wani wa asuwa a dabbobin nema, akwai ikon Allah akwai abubuwan ba da mamaki a dabbobin nema. masu amfani mafi mimma fi ha. muna dai shayar da ku daga abubuwan da ke cikin cikunansu nono kenan walakun fiha manafi'u kathira kuma kuna da kayayyakin amfani a dabbobin nan masu yawa wa minha taqulu kuma daga cikin su kuke ci mana kada qaddamna al-ayati al-muwaddahata qaddamna al-ayati al-muwaddahata lima'ana hazihil aya wannan ma maimai ne mun riga mun gabatar da ayoyi wanda suka yi bayanin wannan ayan kama yustafa domin ha da abubuwan da ake fa'idanta daga gare su min al-ahkamil fiqhiyya fi suratin nahl wannan kuwa da suratul mukminun fil kalami ala qaulihi ta'ala wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi al ayah ma'a bayani aujihil kiraati kiraati tare da bayani kiskokin kiraa indan an karanta da harshe kaza wani wurin za ga ma'ana ta canza a gana zalika an da suke kuna. wancan ya wadatar da a tashi maimaita shi ana. sau da kanan yanzu kawai wucewa za a yi wa Fulki قوله تعالى Wa ya ce gaba ne ko wancan aya na nawa ne shin da ta wannan kuma ishirin da biyu ka tafi gaba sai ai wancan da wancan sura ɗaya na hali. ya wadatar da a maimaita shi a wanda ya kamata ya ta maimaita abu daya ba hmm, yanzu sai ka koma can kuma dama ina nan Ya kan emosi itu sungguh ulang. Kalau kasetin dari situ bangun dari sini. Ya bila dia makan yang negantar. So, wa alaiha wa ala al-fulk tuhmalu. Al-damiru fi qawlihi wa alaiha. Faraji'un ila al-an'ami. المذكورة في قوله وإن لكم في الأنعام أنا بين تعالى الله يعي بياني في هذه الآية أنه يحمل خلقه على الأنعام yana kwashe bayinsa a kan dabbo gara kuma dawaki alfadarai jakuna jadi dai wayan can lima ni pak wal muradu biha huna al ibil لأن الحمل عليها هو الأغلب لو كان كايا كاسوسية يوم وعلى الفلك صنعنا أو كان جماعة جرعي وهي السفن ولفظ الفلك أن يطلق على الواحد fulku ana faɗin kalman kan ɗaya wal jam'i min as-safuni kinan bai da jam'i wa ma zakarahu ta'ala fi hadhihi al-aya labunda Allah ya ambata a wannan ayan al-karima min al na bayanin ni'imomi ala khalqihi bima yassara lahum da abunda ya sauƙaƙe masu shi suna samun sa ba wahala min ar والحمد على أن على الأنعام والسفن جاء موضحا يا ذو أحرر الفيل في آيات أخرى كقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبتغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون ألا الله شين الذي جعل لكم الأنعام جعلتكم قدبوكي نعمة لتركبوا منها جنك هو wasu daga cikin dabbobin nan wa min ha minha na kuma daga cikin su kuke ci kai kwanan nan wasu suka samu raƙumi a masallaci suka cinye bayan wani marajin ya hau walakun fiha manafi'u walakun manafi'u kuna da kayayyakin amfani a dabbobin nan Wali ta bulugu alaiha Haja. domin ku kai bukatunku a kan fi ku wanda ke cikin ku za a je gari kaza za a ɗauki kaya kaza za a za a za a za wa alaiha wa alal fulki Tuhumaluna. wa Tuhumaluna alaiha haka kuna kawana kayanku a kai da kuma jirage da yau jirage ka dubi inda abun ya yi girma abun ya haɓaka daga duniya guda tana tafiya a kan ruwa wa ƙaunaji fil an'ami awalam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat na an'aman fahim da hama وذللناها لهم فمنها rukubuhum wa minha yakulun ifadin Allah awalam yarau ba su gani ba istifamu in ka ai kun gani anna khalaqna lahum mu ne mu kalita musu amma ko godiya mimma amilat aihina daga abun da hannuwan suka aikata suka halitta Ana aman dabbobi badalin wancan ana fahim laha malikuna fahim malikuna la suna kuna masu mallaka su idan mutum ya yi magana da daddara kuma ya kuma ya kama kuka in yi mabakwar da shi ga ya durkusa ya lafta kaya ya lafta kaya ya buge shi ya tashi wanda kuma nan bai iya borewa ba in ya tada hankalinsa anguwa gudu take dole sai da kibiya wa zallalnaha lahum muka sauƙaƙe dabbobin nan gare su faminha rukubuhum daga cikinsu abun hawansu ku ya bar abin hawansu yake wa minha yakulu jafi ya saba'in da zuwa saba'in da biyu قوله فيها وتحمل أثقالا لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل دبوبنا نعطكم أثقالكم نوينكم كايكم إلى بلد zuwa wani gari ainihin lam takunu baligihi ba ku zama mai masu isowa zuwa ga wannan garin ba illa bi shakkil anfus sai da ɗan karan wahala amma ga dabbobi na kun je a ruwa fani inna rabbakum la ra'ufur rahim tabbas ubangijin ku mai tausayi ne mai jikai ne da ku wa qawlihi fil fulki والأنعام معا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شيء لا جناه khalaqal azwaja dalika nau'i nau'una maza da mata kullu waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabu da sanya muku ma tarkabu na abubuwan da kuke hawa daga jirage da dabbobi kuma, ya tastawu ala zuhurihi don ku samu daidaituwa a bayansu don kawo kai tsere eh, eh, a kai eh, sun mataskoro ni'imata rabbiku daga nan sai ku ambaci neman ubangijinku ko wannan ni'ima daga Allah ta ce sai godiya da baki wani nan, dabbobi bai kamata a tafi gidan sako da su ba sai ta abubuwa marasa amfani da su ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين آية الكيات آية البطل الله تبارك وتعالى الذي سخر لنا وندي سوق إيمانا وإنا ثم بعد سوقين الله بإنا ذاك الله رقمي هذا وما كنا له مكرمين ومكسن سيما ما لشيء وإنا إلى ربنا لمنقلبون كما تبر منقلبون إلى ربنا كما كما زوج أو غنزم زخر في شابيو آية زوا شاهدو وقوله في السفن وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور أو تعلم أنا ميلونا قدرة حملنا ذريتهم من أقوذ رئاس في الفلك المشهور تكن تلقي سيدا تدن تريشي dankare shi وخلقنا لهم min مثله ma يركبون muka halitta kwatankwacin su abun da suke hawa ran na ganin kai ke kawai ya fi sufan da ya kamata oh. ya yi mana